muna gode ma Allah subhanahu wataala da ga baiwa sai da babu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci da ci gaba da karatu littafin sahih wal bukhari in ba manta ba dai har yau muna cikin littafin da yake magana akan abinci da na dubban abinci da hukunce-hukuncen da suka shaɗe Wurin tashin mu na yau Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ce babul akli fi ina'in mufassalin babin cin abinci a cikin matsayi wanda aka lallaka ma azurwa ko zinari amma asalin ƙashin matsayin ba na zinari ba ne ba na azurwa ba shi ne mufaddalin mufaddalin ay al fihi al-fidda da an ka samu al shine mufaddal fuddila an samai a fidda babin ci cikin masayi wanda yake akwai wani bangare nashi da yake azurwa duk da ba duk yake azurwa ba ko kuma fi ina'in a cikin masayi na zinari kai na azurwa tsinsa kalimar mufabbabin tana ɗaukar wanda aka yi da filba filba ko kuma wanda aka yi da wani ƙarfe amma dai an lallaka mai filba haddasa abu nu'aimin haddasa na saifu abu abi ah, suleiman qala sami'tu mujahidan yaqul haddathani abdurrahman ibn abi layla annahum kanu inda huzaifa sun kasance wurin huzaifa radiyallahu anhu Fastaka sai ce a kawo mishi ruwa ya sha Fastaka yin nemi a kawo mai ruwan sha majusi majusiyun sai wani ba majusi ya kawo masa ruwan sha falamma wa ba alqadaha lokacin da ya aji kofi fi yadihi a saman hannunsa ramahu bihi sai ce bai da kofin wa qal sai Huzaifa ce laula anni na haituhu ghaira marra ba don da yake na hana shi ya rinka kawo min abin sha ba cikin kofin azurwa ko cikin kofin da yake da wani yanki na azurwa ba don da na hana shi ba fiye da so ɗai fiye da so biyu ma'ana da ban yi mai haka wani yi mai ba shi ne marwaice ce ka annahu ya kulo kamar yana nuhin yana cewa lam af'al haza ban aikata wannan ba na jifar yawon da kofin da ya kawo ruwa da shi ba majusi kofin na azurwa ko kuma an same wani yanki na azurwa walakin ni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai dai ni na ji annabi ya kulu yana cewa la talbasul harira kada ku daura alhariri wala dibata. ko alƙariri mai kabri wala tashrabu fi alati dhahab kada ku sha abin sha cikin matsayin zinari wal fiddati da azurwa wala ta'kulu fi sihatihima kada ku ci a cikin akushin zinari ko akushin azurwa fa inna lahum wannan kaya na sha ko na ci na zinari ko azurwa na kafirai ne bi duniya a duniya kafirai su suke amfani da kofin shan abin ko akushin cin abinci na zinari ko na azurwa a nan duniya su da suke bijirarru ga ubangijinsu game da hukuncin ubangijinsu wala na fi mu kuma a lahira mu za mu sha da kofin zinari da kofin azurfa yutafu alaihim bi sihabin min zahabin wa akwabin min fidda ana fahimta daga wannan hadisi na wannan babi haramcin ci da sha da matsayin azurwa ko matsayin zinari sai dai inda ake da saɓani idan matsayin ya kasance ba an kera shi ba ne da zinari tsuntsa ba an kera shi ba ne da azurfa tatatta mm-hmm. wani karfe ne aka kera kofin da shi ko akushin to amma an lallaka mai azurfa nan da can ko kuma aka narka azurfa aka shafe wannan abin da aka kera na matsayi sai zama asalin ƙashin kira ba azurfa ba amma dai an narka azurfa an shafe ciki da waje ko an narka zinari an shafe shi ciki da waje to wannan yana halatta a sha ciki ne ko a ci ko bai halatta ko kuma aka yi mai lallakawa digo-digo na azurwa ko na zinari wanda asalin karfin kira sai ba zinarin bane ko azurwa ko kuma aka yi mai mariki kawai na azurwa ko mariki kawai na zinari ko inda za ka aza bakinka ka sha kawai na azurwa ko kawai na an zinari to shine malamai suka yi sabani akan wannan shi wannan malamai suna saɓani shi akan halal na ko haram tun da bai zama zinari tsintsa ba kuma bai zama azurfa tsintsa ba irin abin da ake cima almuga sha shine wanda aka shafe gaba dai mubabbab wanda aka wa digo digo mumawwah wanda aka narka zinari ko azurfa aka yi mai tenti da wannan ruwan zinari ko azurfa nan shi malamai zai sabani akan halacci ne ko haramci ne ala kulli halin nisanta ta yayi wani malami ma yana cewa an kai fatawa akan abu halal na ko haram na ka dauki bangaren haram don kai hattara to amma ya kasance liki ne liki shantali yahudi ko kofi yahudi sai aka narka azurwa aka liƙe wannan kusuwar to irin wannan kofin ya halatta ka sha ruwa da shi ko in wani kwanon cin abinci na ya halatta ka ci abinci da shi tun da liƙi aka yi to sai gashi imam buhari ya rawaito hadisi shantalin annabi ya hudi sai aka samu sarƙa tsara guda ta sarƙa ta azurfa aka narka aka liƙe wannan kusuwar ko inda ya balgace aka gyara shi kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da amfani da shi wannan sai nuna kenan illiki na an kai babu komi dan gashi shazala annabi ya karye ko ya balgace ko ya hude aka yi liki da wannan ko aka yi faci ne da wannan silsilatun min fiddatin babu zikirin ba'ami babin ambaton abinci حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أو رضي الله عنه ما سبب الصحابي يا يعني رسول الصحابي أنس صحابي أبي موسى الأشعري صحابي رواية الصحابي عن الصحابي عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال أبو موسى قال رسول الله manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi sallam masalul mu'min misalin mu'mini allazi yaqra'u alqur'ana wanda ke karanta qur'ani kamar salil utrujjati kamar misalin lemun zaki rihuha tayyibun kamshin lemun zaki mai dadi kamshin sa mai dadi famuha tayyibun kuma ɗanɗano na lemun tsaki mai daɗi ne shina da daɗin ɗanɗano shina da daɗin ƙamshi to wannan shi ne misalin mumin da ke karanta alƙur'ani wa masalul mu'min allazi la yaqra'u alqur'ana misalin mumini wanda bai karanta alqur'ani kama salit tamra kamar kwarar dabino la rihala ba wani kamshi ga dabino wa tsamuwa hulul amma biyu ne kuma mai zaƙi ne idan ka tauna ka za ka ji zaki wa masalul munafiq misalin munafiki allazi yaqra'u Alƙur'ana wanda ke karanta alqur'ani kamar masalin raihana kaman dodoya rihuha tayyibun kamshinta mai daɗi. wa tsamuwa murun amma dandananta mai ɗaci. ganyen dodoya ko iccen tsandoya in ka tauna za ka ji yaji da tsaci amma kamshin akwai daɗi to sha misalin a <clears throat> sha misalin munafiki wanda yake karanta alqur'ani wa masal almunafiq allazi la yaqra alqur'ana misalin munafikin da bai karanta alqur'ani kamar salil hansala kamar guna shanu <clears throat> guna shanu laisa laharihun ba ta da kamshi wa ƙwamuha murrun kuma ɗanɗanonta mai ɗaci almuhimmu imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ya kawo wannan hadisi da manufar kalimar ba'am amma ya tarjama ce babu zikirin ba'an saboda ga luga akan zo da ba'amu ana nuhin ba'amu ko a zo da ba'amu ana nuhin ba'am saboda haka ne babu zikir fa'ami sai kawo hadisin da ciki ne babu kalimar fa'amu sai dai akwai kalimar fa'amu wannan ma haƙari kenan to sai kawo mai kalimar fa'amu ciki ne حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم قال فضل فضل عائشة في فيكم عائشة matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uwar mu'minai fifikon ta alal nisa'i akan sauran mata ka fadlis saridi kamar fifikon abinci na koli ala sayar da ana akan sauran abincin da yake kasa da shi satin da ya gabata mun karanta asari da asali ne a wurin larabawa abincin da aka hada da garin alkama ko garin sha'ir aka tuka shi ya karhi malmala kenan amma kuma mutane sukan fassara shi da dambun nama almuhimmu ya manawa dai abinci na wannan al'umma na wannan lokacin da annabi ke buga misali wanda shi an na sama duka sauran abincin kuma suna ƙasa saboda kenan Aisha ta fifici sauran mata a cikin wannan al'umma to kaga babu zikirin ba'a a cikin wannan hadisi an ambaci at-ta'am ala sa'ir taam حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك أن سمي أن أبي صالح أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا السفر فهي قطعة من العذاب وني بندري من عذاب تفيها وني ينكي تا عذاب إذا تفيها تكما daga wani wuri zuwa wani wuri mai nisa to akwai nau'i na wahala cikin tafiya yamnau ahadakum mahu, tahiya kan hana ma ɗayan ku yayi kwanan sa yadda ya saba kaga in tahiya ta kama ka magana kai irin kwanan da ka saba babu shi wa ta'amahu kuma tafiya ta kan iya hana maka cin abincin kawai ya kamata to kaga a cikin wannan shine mahallu shahid wa ta'amahu babu zikri ta'am fa idza qada na'amatahu idan matafi ya biya bukata sai can inda ya tafi min wajehi can inda ya fuskanta ya zo ya biya bukata sai faliwa ajil ila ali ya gaugauta zuwa iyali ya gaugauto dawowa zuwa iyali babul udmi babin miya miya ta cin abinci حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أنه سمع القاسم بن محمد ربيعة ياجي قاسم بن محمد ربيعة شني ربيعة الرعي مالمين إمام مالك ياجي قاسم بن محمد shi ko Muhammad ɗan Abubakar. To ka Kasimu ɗan Muhammad tabi'ina ga shi kuma ya ya kulu kana fi barira salatu sunanin. Sunna uku ta kasance game da barira. Da haka idan muka yi la'akari da wannan wurin sai mu ga hadisin sura ce hadisi na mursal. Amma za mu zo ga bayani. Game da barira an samu sunna uku. sunna ta ɗaya aradat aisha to an tashtariya aisha ta nufi ta sai barira ga masu gidanta fato utiqaha ta yanta ta tafiya wata ta faƙala ahaduha sai masu gidan barira suka ce wala nal walatu wala nal walahu mu muke da gado ta in ta mutu wala hanci gadon bawa bayan mutuwa ne wanda ka wuta. to in yan mutu kai a gado ne fa zakar zalika li rasulillah sai ta ambaci wannan abin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai manzon Allah ce ma Aisha law shi'ti sharaftihi da ke so sai ki sharɗa musu kice ki ke da sharaftihi lahum da sai ki shaɗanta musu hakan fa inna mal uda ma gadon bawa liman a taka na wanda ya tsiyauta shi ne kaji sunna ta farko da ta kasance game da barira inna mal wala liman a sunna ta biyu wa taqat aw utiqat an tsiyauta barira fa khuyrat aka ba ta zaɓi fi an taqarru fi an taqarra aw fi an taqirra ta tsaya ta ta zaujaha karkashin mijinta bawa mujib aw tufariqu aw tufariqu ko rabu da shi ta samu yanci sai aka ba ta zabi in tana so ta ci gaba da zama da mijinta mujizu ko kuma a raba su sai ta zaɓi rabuwa da shi sunna ta uku ta kasance game da barira wa da hala rasulullahi sallallahu alaihi wa yau ma bai ta aisha wata rana annabi ya shiga ɓangaren aisha ɗakin aisha wa halan nari burmatun akwai tukunya a saman wuta saman murhu ana miya tafuru tukunya tana zabar maka fada a gadai ta ne bi aka mai abinci fa wute bi khubzin da a kawo mai masa wa utmin da miya min utumil baiti miyar gida faƙar sai annabi ya ce alam ara lahman ashe ban ga nama ba ashe ban ga tukunya da nama cikin ana da ruwa ba ƙalo suka ce bala eh haka ya rasulullah lalle kaga tukunya da nama ana dahuwa walakinnahu lahamun tusaddika bihi ala barira sai ne shi nama ne da aka baiwa barira sadaka kuma kai annabi baka cin sadaka saboda haramu na annabi ci sadaka sai dai hadiyya kyauta fa hadatu lana sai ta bamu kyautar wannan naman fa qal sai annabi ce huwa sadaqatun alaiha shi naman zaman sadaka yake akan barira wa hadiyatul lana mu kuma matsayin kyauta yake a wurin mu kaga haka yake ne sai ya halatta shi almuhimmu babul udmi babin miya to gashi an ce fa utiya bi hubzin wa udmin min udmil bayt wannan yana mai da raddi ga masu wuce wuri da guluwi ce ba a cin daɗi ba a shan miya mai daɗi to ga alaihi sallallahu alaihi an kawo mai masa da miya wacce ba ta nama bai ta ashe bai ga tukunya da nama ba ciki kaga a kawo mai miyan nama kenan a ga wanda ya hana ma kai ne cin daɗi ya wanda kai ne kawai abinda an warabu ɗan tseni ko zuhudu tarku kullu ma ya zurruka fil akhirah abinda zo da kabar duk abinda zai cuta ma lahira abinda wara ku kabar duk abinda zai iya cuta maka lahira duk abinda zai iya kama na kasi da harkar lahirarka to bari ne zuhuduna bari ne wara'una to kaga abinda shahidu kiya abinda shan abincin mai shan abinci mai daɗi bai bai samu da kai wani nakasi daga lahirarka dukiya ma wata kammala suka iya samun ma ga abin da shahi don da yawa akwai ibarojin ba su ya sai da dukiya kana son ka yi haji ɗaya daga cikin rukunan musulunci yana yi babu dukiya to kaga in kace zuwa da haka kai baka son ko sisi baka rika ko naira baka aje komi to kaga baka da wasila da zaka gabatar da wasu abubuwa da ake yi da dukiya na ibada da aka samu lada mai yawa a wurin Allah ko ka taimaka ma wani kai zama ka zama kai dai kai dai kullun kai dai aka taimaka ma kai ka fitar taimako ko kai ka jiran taimako ba ka taimaka ma wasu almuhimmu wannan hadisi ya kadi bi sura sai sai zama kamar mursal saboda wanda ya rawaito shi rabi'a malamin imamu malik rabi'atul ra'i daga qasim bin muhammad Kasim bin muhammad kun ba sahabi bane jikan abubakar da shi kasim muhammad shi dan abubakar siddiq muhammad bin abubakar siddiq shi kuma kasim jikan abubakar da. to amma da haka ya riga ya gabata inda muka yi to kitabun nikahi da kuma kitabun talaki imam al-bahari ya kawo shi mausulan ta hanyar malik حدثنا malik an rabiya al-qasim an aisha a can kitabun nikahi da kitabun kaga sai ya zama tabi'i ya ruto ga sahabiya aisha kina hadisi ya zama mausuli ba irin nan da ya zo da shi ba kamar surat mursal to amma sai kawo shi anan da wannan siga dan irin hanyar da imamul buhari ka bi. in can baya hadisi ya gabata kuma nan ya kama sai an sake maimaita shi to bai ɗauko wancan ɗari bisa ɗari shi kawo nan in ka ɗi bisa hadisan buhari duk hadisin da ya gabata in ka koma gani ne to da ya ka buɗe wancan na baya da wanga a gani akwai bambanci sai ka samu bambancin nan ko dai ka samu bambanci ga isnadi ko ka samu bambanci ga matani kai galibi ma sai ya zama yana da wata ƙarin kalima cikin matani wadda wancan na farko bai da ita don shi ya sake kawo shi nan duk in ka bibiya da sanin buhari ka maimaitawa haka ka maimaita su rahimahullahu ta'ala bai maimaita hadisi wanda yake ya kawo hadisi can baya kuma ya sake kawo shi nan wanda yake ɗari bisa ɗari ba bambanci la sai dai ya zama akwai ɗan ƙari na matani ko kuma akwai wani ɗan nukta ta isnadi to saboda haka shi nan ya shigo da shi ta surar abin nan da kaga nan ya kawo shi amma ba ta hanyar da ya kawo shi cikin kitabun da kahi ba dan an tsarike maliki ya kawo shi ko zuwa ga rabi'a nan ko haga babu malik sa'annan kuma sai aka samu ƙari ko bambancin matani ciki alam ara lahaban can ko inda mun kawo to? alam ara gurmatan fiha lahaban ashe ban ga tukunya ba da nama ciki kaga an samu bambanci sai ka bibi duk hadisi da Imam Buhari ka maimaitawa zaka ga akwai wata fa'ida wurin maimaita shi ko dai abin da shahi isnadi ko abin da shahi wani ƙari daga cikin matan babu babu alhalwa'i wal asali babin haɗa kayan zaki da kuma zuma halwa wasu abubuwa na za a haɗa ko a matsi abubuwa kamar guda biyu da ko kamar misalin a haɗa lemu da aiba da gwadda da kankana da mangoro da sauransu dai sai a malkaɗe su a maƙi su sai a yi jus ɗinsu to irin wani shaka kake mahalwa. ko a haɗa abu biyu wanda za su bada wani ɗanɗano mai zaƙi wanda in mutum ci abinci sai doki wannan ya sha da yana taimakawa akan rage ma an ɗan adam da kayan niƙa na cikin jiki ne wa halhalun niƙe abinci idan ka ci abinci sai ka sha irin wannan kayan sha to za su taimaka akan nike wannan abincin kai tsaye حدثني إسحاق بن إبراهيم الهنصلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلوى النبي صلى الله عليه وسلم أين أسوان أبوه لأكا أنا مصداكي wal asala kuma annabi yana son zuma kaga dai dukkan nau'i na ainihin daɗi ko mutum ce shi zuhudu gare bai cin kayan daɗi ga annabi yana cin kayan da aka haɗa eh, na zaƙi حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت لا تفنشي ألزم النبي صلى الله عليه وسلم nikan lizimci zama tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam li shiba'i saboda koshin badani ciki na zai samu abin da kwada ciki na ala la akul a lokacin da bancin tataccen abinci alhamira abu wanda aka yi kamar a ce kullum masa wanda yake lukui-lukui tatacce wanda za a toye masa da shi ne alhamira wala albasul harira ban daura wani zaɓaɓɓen sutura alhari wannan lokacin ban samu nasara in ci wani abinci zaɓaɓɓe ba ko in sa wata sutura mai kima kaga lokacin kenan ana cikin lokacin talauci ko amma daga baya kaga ya abu hurairah Allahu anhu ya samu hali kwarai daga wala yakhdumuni fulana wa fulana banda boya banda bawa wa ulsiku batani nikan ɗanfara ciki na bil hasba'i ga tsakkuwa in yi kwance yaran. wa astaqri'u ar-rajul al-aya idan wani mutum ya kito daga cikin sahabbai sai in nemi ya karanta mini wata aya wa aya ma kuma na iya ta kawai dai na nemi shi karanta min ita kai yan kaliba bi don ya tahi da ni fa yudi yamani ya ce da ni wa khairun nas lil masakin mafi alherin mutane ga talakawa faru ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya kasance mutum ne mai son talakawa mai taimaka ma talakawa yakan ja gungun talakawa a zo gida ne ya shiga ya ɗauko musu abin da akwai na abinci su ci yan kalibu bina Ja'far dan Abi Talib yakan tafi da mu wa yadda yi wana ya ce da mu ma kana fi bai yi abin da aka samu a cikin gida ne hatta in kana har ya kasance la yukhriju ilayna al-ukkata yakan fitar muna da a tandu irin wanda ake da fata wanda ake sa mai to ana sa zuma ciki laysa biya shay'un ba komai cikin wannan tandun an zube abin da a cikin na zuma ko mai ille bai bana shukwa bana ba sai mu cage wannan abin nan tandu bana la'ako ma biya mu lallashi abin da a ciki a gani lokacin lokacin rashi na babu wadata ba a samu yalawa ba to ya zama hada wannan hadisi da hadisin da annabi ya hani an ita'atul mal ita'atul mal bare a tsage shi na ko gyara wala da dukiya nan to ana hasashen wa in ma dai yadda suke yin tandu wannan lokaci akwai tandu na ɗan zuwa wani lokaci haka wanda da an zube abin da a ciki ne ba a wani sake unwani da shi haka akwai kuma tandun da kila yana iya shekaru ana amfani da shi an fahimta to kaga irin wannan ana iya eh kode shi ya eh, ba banna bane kamar irin kayan shaye-shaye ko kayan sha ba shaye-shaye ba kayan sha da suke cikin wasu 'yan robobi haka ko 'yan kwalaye haka za ga ɗan an ɗan zarf gidan wani abin sha da wata leda mai ƙari ko da wani kwali ko da wata roba wadda ko hude ta kai ba wata banna kai ba kila ba da sai ka shanye yan akwai saura ciki sai ka ɗan hmm? ka ɗan hude ta ka ɗan tsoki irin mazubin five alive kaga wannan don an cage shi don an ida lashe abin da a ciki Ya ba ta an yi banna ko to yana irin wannan tandun ne ba irin tanduna ba wanda an ka shirya zaɓaɓɓe mai tsada wanda yake shi ba a fashe shi bannana don sahabbai ba su yin ɓanna. ko dan yana mai risala ce su ne mafi dacewa an yuzanna lahum ahsan al-makharij ahsan al to dole ba fahimci haka wa in ma dai wani nau'in saƙa tandu ne wanda suke yi a sa abu so guda ciki kawai a yar za ka kaga ana iya bare shi a lashi wa in ma kila ya tsuwa yi shekaru ha sai da wani amfani ko an bare shi ba ɓanna ta hankali ba mafhumun sai zan babu cin karo tsakani da hadisin hani daga ita'atul mal walakanta dukiya wal ilmu inda Allah ta'ala babu dubba babin duma ana حدثنا عمرو بن علي حدثنا أزهر أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس daga Sumama dan an Anas daga Anas Anas bin Malik radiyallahu an shi da Sumama la Sumama tabda Sumama din nan ba dan Anas bane jika ne na iyaka dai an raba shi uba ne da to shi abdullahi shi haihi sumama don haka asalin magana sumama bin abdullah bin anas sumama dan abdullah dan anas da yake ana jingina mutum zuwa kaka ne a cewa ni dan wani alhali ba sha uban gaba kakan kana wannan yayi dai ƙurani ma yace millata abikum ibrahim addinin ubanku ibrahim annabi ibrahim ko jadduna ko jaddu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. yana hana rabawa zuwa ga kaka to shine an kai nan riwaya da za ta bayyana mana haka babe na uku daga wanda mutu ciki hadisi na farko zaka ga haka kalala in mun kai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ata maulan lahu annabi ya zo wurin wani bawa ne da ya ɗayauta shi bawa annabi ne can da amma annabi ya ɗayauta shi khayyaban wanda yake madunki ne sana'ar kunki yake yi fa'utiya bi dubba'in sai aka zo ma annabi da abinci wanda akwai duma ciki fa ja'ala ya'kuluhu sai annabi ya kama cin wannan duman falam azal uhibbuhu ana zai ce ban gushe ba ina son duma Mun zura aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tun da na gama zuwa Allah ya kulu yana ci ne tun da duka annabi yana son duma yana ci ne ni ma sai na kama son duma daga ran nan babu dubba babu rajuli to kaga wannan hadisin yanzu shi na zamu ci gaba da shi ne zai ta koma dawa amma yanzu abin da ya kamata ka kiyaye wani sahabi ya rubuta daga annabi ana wani tabi'i sumama bin abi bin bin abdullah to dai kenan mu rike sai ce babu ar-rajuli babin bayanin mutumin da ya takallafa ba'ama ya dauno ya hada abinci li ikwani idan yan uwa ne da ya gayyato حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أبي مسعود الأنصاري صحابي كان من الأنصاري قال كان من الأنصاري رجلا wani mutum ya kasance daga cikin ansaru yan garin Madina yuqalu lahu ana ce mai Abu Shu'aib wa kana lahu gulamun lahamun shina da yaro wanda yake mai sana'an nama Lahamun. idan mutum yana sana'a in za ka jingida shi gare ta sai ka jingida shi akan ma'aunin fa'alu kamar da mai mulhatul irabi ce wanzu a hirfati kal wa ma yudahihi ila fa'ali Lahamun! fa'al in da biyu da ya kasa sa tamma in bazu yaji ya kasa sa bazzaz haka ne an tamma in giya ya kasa sa hamma wala ya zuwa to haka ba to lahamun mai sana'ar nama kenan ko faƙala isna ali fa'aman ka aikata mini abinci ad'u rasulullah da zan gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khamisa hamsa ya zama cikon na biyar cikon biyar mai mai da biyar biyar khamisa hamsa mai albiya ce ana nufin jahilul hamsa hamsa shi ya mai da biyar biyar ba don shi ba huduna idan mutum huduna annabi shi a khamisu mai mai da biyar biyar shi yasa biyar ta zama biyar ba don shi ba ba ta zama biyar sai ta tsaya hudu mafhumun kenan kalimar khamis ga irin wannan adadi ma'anarta ja'ilu ja'ilu khamsatin fada a rasulullah ya gaici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khamisa hamsa yana na biyar din biyar fata bi'ahum sai rajulun wani mutum ya bi su faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi in naka da hautana khamisa hamsa kai ka gayyace mu mu in zama na biyar ɗin biyar wa za rajulun qad ana to ga wani mutum nan ya biyo mu Wa in shi ta in ka so ta lahu kai mai izini wa in shi ta in ka so hu ka bashi qala bal ta lahu na mai izini قال Yusuf, Muhammadu يوسف Yusuf ya ce يكي سمعت ko na ji Muhammad ibn Isma'il ya kula yana cewa idza kana alqawmu ala alma'ida wani bai shi idan wasu mutane suka kasance akan kire na abinci laysa lahum an yunawilu min ma'idatin ila ma'ida ba da damar su miƙa daga wani tire zuwa wani tire misali kila tire biyar ne mutum bai a kila ce mutum mutum talatin ko wani mutum goma su kewaye tire guda ko wani mutum bai rego su kewaye tire guda ka ce tire shidda na mutum biyar biyar duk tire to ku biyar cikin tire kana iya ɗauko wani abu da aka gaba gare ka ka miƙa ma wancan amma wani bai doka daga tiren su ya miƙa ma waɗancan na wancan tiren kila an da abin da gani ko hmm. walakin ba. Laisa lahu ma'an yana an min ma'ar irti ila ma'ida ba su damar wannan tire su ɗauki wani abu su miƙa mawa masu wancan tiren walakin yunawilu ba, ba. sai dai nan cikin tiren guda kowa na iya ɗauka wani abu ya mika ma ɗan uwa ne wannan na cikin sifa ta karimci da alamun rashin kwaɗai da rashin zari kila kun kewaye abinci ga wani nau'in abin da aka so gaba gare ka eh? ga wani can babu shi gaba gare sai ka ɗauka ɗai ka azabi ko akwai shi gaba gare amma na gaba gare ka ya yi kyau eh? kamar a ce kila wuya na na kaza a can gaba ga wancan kai ga guru nan gaba gare ka to sai ka ɗauki guru nan sai ka ala mai can gaba gare shi wannan yana nuna zaɓi da sadaukar da kai da rashin kwaɗai da rashin zashi da kuni za a ga wani ana ta abinci da shi abu mai daɗi sai na tura shi gaban wani don ya fifita wani akan kai ne wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wani ko manzo zai kai ce na gaba gare ni ka hannu ya jawo na wani wal iyaz billah Jasha, halu'a walakin yunawilu ba'dhum ba'dan fi tilka al sai dai suna damar mika ma juna a wannan tiren aw ya daru ko kuma su bari amma ba za a mika daga wannan tire ba zuwa wancan المهم ya الرجل يتكلف الطعام لإخوانه gashi wannan ah, abu shu'aibin ya hori yaro ne mai sana'ar nama ko mai aikin nama ya haɗa mai abinci kuma ya gayyaci annabi sallama, da wasu mutane kaman guda hudu ko annabi shi ne na biyar babu man adafa rajulan ila ta'amin wa huwa ala amali bayan wanda ya ba mutum liyafa ta abinci sai ci gaba da aiki ne ka ga yadda mutum ya zo ya ci abinci wurin ka ka kawo mai abincin kai kuma sai ka ci gaba da naka aiki ma'ana ba ka zauna kuka ci tare ba kenan ba dole ba ne, in za ka ba mutum ziyafa sai ka zamna tare da shi hannunka hannu ne kana iya aje mai ka ci gaba da naka aiki حدثني عبد الله بن منير سمع النضر أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله ibn Anas kaga ko ya hito Sumamatu dan Abdullahi dan Anas amma can baya Sumamatu bin Anas sai aka jingina shi ila jaddi Anas radiyallahu an qala kuntu gulaman na kasance yaro amshi ma a rasulillah ina a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala gulamillah sai annabi ya zo wurin wani yaro ne ma'ana wani bawa da ya da tashi. shi kaga wancan hadisin kenan ko can da ya kawo hadisin ya kawo shi ne daga makarantar Amr ibn Ali shine malamin shi nan kowa malami ne Abdullah ibn Munir kaga makaranta ta da ko mm-hmm. amma sahabin guda ne in ka diba can Anas na rawaito hadisin nan ma sahabin hadis Anas فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم sai mazo Allah shiga wurin wannan yaron nashi hayyadin madunki mai sana'a dinki fa da bi qaf'a sai kawo mai akushi ha ba'amun a cikin akushin nan akwai abinci wa alaihi dubba'un sama kuma an zubo wato duma faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatatabba'u dubba'a sai annabi ya kasance na bibiyar wannan duman da aka yanka aka sa a cikin abincin kamar irin tsana ko irin kunkun bako kala falan ma ra'aitu zalika ana zai ce lokacin da ga haka ja'altu bai bayna yadayhi sai na kasance nauduma da an gaba garan sai ina tattara shi ina cikin tashi ina tara a can gaba a annabi Suna na ga yana so ne Kala fa aka al-gulam ala amalihi wannan yaron bawan da annabi ya ɗauta wanda shi shirya abinci ga ya ci annabi to kaga shi kuma sai ci gaba da aiki ne na dunki ko na madunki na kaga tarjuma ta to man afafa rajulan ila qa'anin wa aqbalahu ala amali sannan wannan nuna kenan ko na ƙasa gare ka ya gayyace kai shirya ma abinci sai ka karɓa kira gashi annabi wanga da ya gayyace bawa ne na can da amma ya ɗauta shi amma kuma ya gayyace annabi annabi ya zo kala anas anas yace la azalu ban gushe ba hibbu ina son addubba aduma ba da ma ra'aytu rasulullah bancin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana'a ma sana ya aikata abin da ya aikata na bibiyar wannan duma yana cin ta dai babul maraki babin romowa حدثنا عبد bin بن مسلمة عن an عن bin بن bin الله بن annahu sami'a Anas ibn Malik anna khayyadan wani madunki shina da wannan wani ƙari da annabi ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama li ba'amin sana'a don abincin da ya aikata fa zahabtu ma annabi sallallahu alaihi wasallama nitta tare da annabi in ji Anas fa qurriba hubzun ko fa qarraba hubz sha'ir sai shi wanda aikata abincin ya kawo ma annabi masa sha'ir wa kan da romuwa kaga matsa sha'ir da romuwa romuwa kayan daɗi na ko ba kayan daɗi na ba ba kayan barci na ba ko ba kamar sabara ba na wa kan da romuwa fihi dubba'un cikin wannan akushi akwai duma da aka yayyanka a ciki wa qadidun kuma ga kilishi ga duma ga kilishi ga romuwa kaga daɗi ya haɗu kina ya halatta a ci daɗi abin da ya haramta a ci na haram ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai nika annabi tatabbu ad-dubba yana bibiyar duman nan min hawalai al-qaf'a gehe gehen akushi wallam azal uhibbu ad-dubba ban gushe ba ina son duma ba da yau mai izin bayan ran to kun gane shi kuma hadisin ya sake zuwa a bawace makaranta Abdullahi bin Maslama eh sannan wane ne sahabin hadisin shine Anas hayyan sai dai wanda ya rutu ga Anas wane ne Ishaq bin bin Abdullah bin Abi Talha shi rutu ga Anas mafhumun an samu dan canji ko babul qadidi babin kilishi حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه kaga ayyo dai tabi'in sheruto ga anas ayyo shine amma makarantar abu nu'aymin qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama utiya bi maraqa naga annabi an zo mai da romuwa maraqatin romuwa fiha dubba cikin romuwan nan akwai duma wa qadidun da kilishi fara aitu sai ni ta tabbu dubba yana biyan duman nan ya kulo yana cin wannan duman حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن آبس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأيك تولناها نمبا إلا في عام في الشكرة دا جاء الناس متابسك جيموا جاء جيموا دعين جاء يا جيموا تو جاء دا الهمزة يا زو ja'an nasu mutane suka ji yunwa ma ma'anan ma fa'alahu don shi lamirin hudin ba a kawo shi ba annan sallallahu akwai sadda ya hana aji naman laye da kwana uku kan wanda ya aji naman laye da kwana uku to shi na ce annabi ya aikata wannan hanin ne a wata shekara ta yunwa sai yake a yi sanarwa kan wanda ya aji naman laye ya wuce kwana uku don haka ko ka ci ko ka yi sadaka kakka bari wuce kwana uku kaga dole a raba matalakawa wannan doka da annabi ya sa me yake nufi da ita arada an yut'ima al-ganiyul faqira abin da yake zai mawadaci ya ba talaka ya ci don wani kila abin da ya yanka ba wai kwana uku ba ko wata uku kila shi na iya da sauran nama amma sai an hana ko kwana uku shi da shi a ba talakawa wa in kunna hakika mun kasance lanarfa'ul qura'a mukan doke kawa kawa irin wata ta langafu ba da hamsa ashara bayan kwana goma sha biyar fana a Kulu kuluhu nan, ko shi jawabi kamar wani zo can baya zan hadisin ya zo can baya ka nan daga baya sun kasance sukan aje kawahun langafu har su goma sha biyar da yin layya kuma adawa a ci kenan wancan hannun na ka adina mallai shi wuce kwana uku daga can ya tsaya can kuma wata manufa ta sa aka shata wannan doka kuma manufar ta gushe kuma wannan dokar an jayi ta yanzu kana yi adina man kana layya wuce kwana uku ga su ma sun aje a kwana goma sha biyar wa ma sha a alu muhammadin yan gidan annabi muhammad ba saba koshi ba sallallahu alaihi wa alihi sallam min hubzi burrin daga masa alkama ma'atuzin wanda aka sama miya masa alkama da miya salasa a kwana uku jere su ci su koshi ba a samu haka nan ba babu man ta'awwala au ko man nawala babu man nawala au qaddama ila sahibihi al-ma'ida shay'an baban man nawala wanda ya miƙa ila sahibihi zuwa ga ɗan uwa ne ya mika mai an wani abu alal ma'ida amma akan tiren da suke cin abinci ko akushi au qaddama ila sahibihi ko ya gabatar ma aboki ne tura can gaba gare an wani abu alal ma'ida amma bisa ga akushi guda ko tire guda qala wa qala ibn mubarak ibn mubarak yace la ba'asa an yunawilu ba'dhum ba'dha an yunawila ba'dhum ba'dha salihi wani sai mika ma wani a cire guda ko a akushi guda wala yunawilu wala yunawilu min hadhihi al ila ma'idatin ukhra amma ba a ɗauka daga wannan cire a miƙa ma waɗancan na wancan tirin kuma wanda ya gabata حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول inna khayyaban da a rasulullah wani madanki ya gayyaci manzon Allah wancan hadisin dai ne li ta'amin zuwa cin abinci sana'a da ya aikata shi qala ana sun fa zahabtu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila zalika ta'ami wurin wannan abincin fa qarraba ila rasulullah sallallahu alaihi ya kawo ma annabi khubzan min sha'irin masa sha'ir wa mara kan da romuwa fihi dubba cikin abincin akwai duma وكثير من قال أنس فرأيت رسول الله سنة كما زال الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء إلى بيندما من حول القفأ جيه أبوشي وتنواك من حوالي الخفأ فلم أزل بنقوش فأحب الدباء إلى صندما من يوم إذن تقوانا رانا وقال سمامة بن أنس فجعلت أتبع الدباء الرواية سمامة بن أنس عن أنس إلى أنس riwayar su mama da ne nan ko yace fa ja'altu ajma'u dubba ana ce sai ni kama tattara wannan duman bayane ne gaba ga annabi kaga ya zaɓi annabi bisa kai ne na kamata mu tsaya insha Allah albayin mu shi ma irin wancan hadisi da mun kauto amma yana da bambanci wurin malami ko hadisana Isma'il Isma'il amma ba bambanci a wurin sahabi wanda ya rawaito hadisin har da dai Anas na haka isa bin abdullah bin abi talha shi ya ruwaito din da nas alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh